La campagne agro Pastoral 2016 dans la région de Dipa ayyukan noma na damana shekara 2016 a cikin yankin jihar difa sun inganta a cikin yanayi sabkar ruwa mai fa'ida inda ruwan suka sabka sosai ba wani tsambare a cikin shimfiɗar yankin cikin jerin sati na uku ga watan juli na damana bana ta ɗauki fasalin ta sosai illa banda yankunan da ke fuskantar matsalolin kwanciyar eh, hankali a arewacin gundumar unguti da bai samu zubin ruwan damana ba kamar yadda ya kamata maganar da ta fito ta kasance wato kamar haka fannin noman gonakai raskwana ta jibinci kashi 84 bisa ɗari fannin noman gonakai duk da raskwana da aka bayar ta jibinci kashi 84 bisa ɗari. Yankin Difa a bana na fuskantar matsalar karamcin abinci, matsalar shigar kwari, tsuntsaye da makamantansu ya haddasa banna da yawa bisa kan iri na wake kan shimfiɗar marabaɗin eka dubu da uku inda marabaɗin eka dubu takwas da ɗari shida da sha ɗaya da suka samu zubin maganin kashe kwari kimanin kashi 86 bisa ɗari. Fannin kiwo dai yawancin shimfiɗar yankin an samu ciyawa sosai illa yankin ingurti katsewar ruwan damana ya haddasa bushewar ciyawa ga kuma matsalar tsuntsaye da ta abu. wannan halaye sun haddasa rashin bunƙasar ciyawar a cikin yankin inda raskwana ta bada kashi 52 bisa 100 a cikin hilayen kiwo na yankin an gano da amfanin ciyawa ko da ya kasance akwai albarka a cikin yankin to akwai kuma karamci wasu wurare lamarin da ya kimanta karamci na miliyan biyu da dubu ɗari da talatin da saba'in da biyar da aka iya amfani da shi wajen koke-kokenku da bukatun da kuka zana na ɗauki alkawalin gabatar da su ga gwamnati za a kuma nazari a kansu cikin tsanaki su ne kawo muku iruruwa da dama masu kyau masu inganci na gari domin girka noman rani a cikin wuraren da aka gyara. Kun nemi cewar kuma a kara muku yawan abinci da za a saida da farashi mai rahusa. Kun ce a faɗa ma CNPC da su kula da kiyaye zubar da ti ko ina da zai iya kawo matsala ga lahiyar dabbobi da kuma mutane. Kun nemi a mayar da hankali ga kawo gyara bisa fanfunan murtatse daban-daban musamman na ban ruwan dabbobi. и пастору.